Salam, welcome to Kibla FM suna na Fuadu Umar duk da kuke sauraron mu live a wannan lokaci. Gabani mu proceed mu ci gaba website na Kibla FM shine www.kiblafm.com. A kan wannan site za ku samu shirye-shirye mu kala-kala da kuma nambobi mu da ake daukawa a kiran mu. Duk lokacin da muke shiri muka bude phone lines in kana da wani contribution. Kana welcome to calling ka faɗi wani magana daya ko biyu amma ka tuna ku tuna kibla fm ba kira gaya kibla fm ba zuwa gaya kibla fm ba shigowa gaya ko wani rubutu ma ne za ka rubuto ma kibla fm ba yin shi gaya nan muna faɗin gaskiya ne mu ajiye magana nan black and white ka gan gaskiya nan karara ka process ke da ya zamana kai baka son gaskiya man kana son gaskiya kibla fm za ka gan kamar mun bari ka ji gaskiyar nan let's go yanzu nan brilliant Sheikh Nura Khalid, malamin da ke Abuja, Nigeria, APO Masjid ko Mosque, wanda last week aka zo da rigima aka fidda shi limanci, da safi-safi aka cire shi, bayan ya yi hutuba, wannan hutuban da ya yi ya fada wani matsalan da kasar Nigeria, mutanen Nigeria suna fuskanta suna complain. shi kuma a matsayin shi na malami adili ya je sai kan mambar yana jan hankulan wato masu iko su shiga cikin wannan shani na tsaro su kawo musu gaskiwuri cikin nigeria E eh, mun shi kenan, amma shaka waye gari wani senator mai suna dan menene dan abba a wani senator ne daga zamfara shi ya zo ya cire wato sheikh nura khalid bayan sheikh nura khalid ya ce kashe-kashen da ake yi ma talakawa yana ci mishi rai a duba a magance ya ce wai talakawa su auna shanin tsaro sannan su je su yi zabe in an ba su protection su je su respond positive in ba ba su protection ba su tuna su demand wannan security na domin shi at basic abinda talaka ke kuka a mishi kenan a protect rayuwar shi senator dan siyasa ya zo masa suka cire shi to wannan da suka cire shi da yawa suna gan kamar maganan duka kenan ba duka kenan ba sheik eh, dan sadau eh, dan sadau thank you eh, da yake sunan nan it's not in front of me right now ah, dan sadau wani lokaci ka kuma rubuta sanida sadau ah, from zamfara state nigeria yana saye kan takarar na gavna yana so ya zama gavna na zamfaran a uh, yanzu yana cewa kamar maganan da sheikh eh, nura khalid ke yi wai yana yana attack a ah, gavmenti ne in ji shi da wannan magana kuma ba gaskiya ba ne bayan mun bincike maganan a ah, sheikh nura khalid nura khalid ya fadi maganan da yake da dama suna surun fada shi ya fadi amma politically shaka taba shi sheikh albani zaria wani malami ne da ya rasu an kashe shi wani shekarun baya ubangiji ya fi mishi shi kuma yana da wani maganan da ya taba yi game da eh, sheikh nura khalid yanzu da aka cire sheikh nura khalid kafin ma a cire shi wannan matsayin shi na limamin apo suna yada wani maganan da albani ya fada game da nura khalid cewa uh, then in faith wai kungiyar interfaith da suke yi inda ake zuwa zazzauna a musulmai christians da sauran addinai ya ce wai wani wani conspiracy ne wani abu ne da yake bai dace ba kuma sheikh nura khalid ana biyan shi kudi ne yake wannan zaman ta wannan maganan albani zaria ya kors ma mutane kiyayyen sheikh nura sun doki kiyayyen sheikh nura saboda wannan maganan da albani ya fadi nan amma shi albanin kuma da ya wannan maganan nan jama'a bai da hujja bai ba da hujja ko daya ba ya yi wannan maganan nan game da sheikh nura khalid amma ga shi nan bayan ran shi albanin wasu sun doki wannan maganan shi da ya yi nan suna gan kaman wato rayuwar sheikh nura khalid kenan ta wannan bai dace ba za mu ji wani guntun magana da albani ya yi uh, ko mu ce ya fada game da sheikh nura khalid wannan maganan da ya yi ya zamo history yana cikin tarihi amma in ka bincike maganan nan tun kafin albani ya bar duniya bai taba ka hujja kan maganan nan ba ko da ya amma ya bar ma bayin allah suna dokan wannan maganan nan suna kafa hujja game da wannan ina faith nan suna son su mishi batan suna ko ko su ce kamar yana yin wani abu against musulunci alhali ba haka nan ba ne a muna wannan clip da mu ji wani guntun magana a bakin sheikh albani uh, wanda allah ya mishi rasuwa sannan mu ci gaba on kibla fm roll it uh, wani abu ne brief amma ya, ya speak volume yanzu nan malam ahmad lemo dan gidan shi dan shi nura yanzu duk su ne manya a cikin da'awar interfaith in kana da'awar interfaith america za ta taimake ka faransa za ta taimake ka jamus za ta taimake ka shekaru biyu da suka wuce an kai nurai ne a shifa har faransa an ba shi lambobin girmamawa an ba shi makudan kudi a zo a haɗe tsakanin musulmi da kiristoci kai musulmi ka dubi me in ka faɗa kirista bai jin daɗi to kar ka faɗa kuma ka daina faɗa kai kirista ka dubi me in ka faɗa musulmi bai jin daɗi to ka daina faɗe kuma kar ka faɗa shikenan tashi nan abuja da awar da suke kenan kun nan sheikh albani azaria ya sa wani wato stain kan sheikh nura khalid tun wannan shekarun nan ya sa mishi wannan stain a matsayin shi da ke abuja yake limancin stain nan da ya kwaba mishi lokacin da yake rayin nan wasu suna yada wannan maganan ga kafin a cire sheikh nura khalid matsayin shi na limamin wannan sati na maganar aka ta yadawa ana ta turawa ana ta turawa suna build mishi conspiracy suka ce wai ana ba shi kudi ne kyautan kudi america ina ne kaza suna ba shi kudi shi yasa zaman da yake yi wurin na yana zama ne da shi da christians da shi da wasu addinai daban-daban su zo na wuri daya wai abin da musulmi bai son kari christian ya fadi abin da christian kuma bai son kari musulmi ya fadi Sheikh Albani Zaria Allah ya fi mishi wannan maganan nan ba haka ake yi in a faith ba yanda yi maganan nan yana bara bin ya sound as though mutum kana zuwa ni ka yake musulunci a matsayin ka musulmi ba abin da Sheikh Nura ke yin kenan ba Sheikh Nura yana taimakan zaman lafiya na Nigeria yana represent the good ways na musulmai domin wannan zaman in a faith abin da ya sake kai kafin mu tafi wurin nan sheik albani zaria yanda ya dago kamar me yasa sheik nura khalid yake yin wannan faith suke zama da wasu mutanen addinai daban-daban ana neman a zaman lafiya tsakaninsu ina so mu tafi duniya ma gaba dai united nations un wannan wurin na ana yin wannan faith nan shekara 2010 sarkin wato saudiya king abdullah shi yana cikin waɗanda suka wato kira na ce sarkin wato uh, jordan yana cikin waɗanda suka kira a zuwa ina faith na daga un kuma addinai duka suna zuwa wurin su su zauna ana kiran shi world inner faith Harmony Week. Sati ne ake doka addinin musulmai, Christians, Jews su zo su zauna a yi tattaunawa yanda tsakanin musulmai da Christian da Jews za a yi zaman lafiya. Ana yi, an yanzu ana yi, musulman manya-manyan imamai kasan duniya duka ana zuwa. A za a yi wannan zaman nan. Ta yanzu wannan in ka duba, me ake yi inda ya ci karo da musulunci garuka musulmai duka ana kawo representatives tarika musulmai kasar duka ana kawowa kuma an nuna cewa kamar wannan zaman da ake yi yana kawo kwanciyar hankali cikin kasashen da suke turo representatives ashe nan sheikh nura khalid hero ne yana da foresight idanu shi na gan nisa yana zauna ya duba matsala ya san kuma inda ake ake contain crisis inner faith maganan da ya zo yake nan ya ce protection security for mutane nigeria nothing wrong with it shi yasa wannan maganan da ya sheik albani zaria ya fadi inner faith ana yin shi duniya duka amma kudin da ya ce wai an kai sheik nura an je an ba shi kudin nan sheik albani bai fada adadin kudin nawa ba ne yaushe wani rana ka ba shek nura wannan kudaden nan to kaga irin wa'in ga maganganun nan it's a problem matsala ne ka yi magana kan ka malami ka bari ya look kaman he's corrupt yanzu gashi nan youth sun doki wannan maganan ga suna yadawa in ka tambaye su dukansu ka ce ga audio sheikh albani ya ce ana ba sheikh nura kudi shi yasa yake zama ina faith daga abuja da wanda yake yin batun ina faith kudi yake ba shi an kai shi wani an jan ba shi kudadin kudin nawa ne wo ba su sani ba wani rana ka ba da kudi wo ba su sani ba amma sai su ce wai sheikh albani wo shi ya fada kukan sheikh albani ba masu ni ba ne wannan abin approaching shi da ya use kan sheikh nura khalid yau wasu suke yuzuwa against sheikh nuwa khalidin na ya gwada maka ma akwai need mutum kafin ka jefa irin wannan maganganun na ya kasance kana da tabbas kana da concrete evidence sannan ka jefa don magana na ya saura cikin tarihi history ya saura akwai wani almajirin sheik ah, ah, albani da na tambaye shi na ce da allah maganan ga da sheik albani ya fadi game da Sheikh Nura. Ina so tun da kuna nan kusa da shi kun jiji karatun shi kuna ma'amala da shi. Dan Allah ya taba baku wani evidence, wani concrete evidence, wani tabbas dari bisa kan dari kamar ga adadin kudin da aka kira shi ake bashi domin ya je yana wa na inner faith. Ka taba gani kun taba samu suka ce wasa kani da Allah har Sheikh Albani ya rasu bai taba kawo evidence nan ba. Bai kawo musu wani hujja ba. Na shi dai yi wazu she claim to ka gani she in ka claim wannan abin nan she ka kwaba ma wani dauda yanzu waɗanda suke dauko wannan audin sheik albani suke cewa kamar gashi na shi ma ya ce sheikh nuran nan ya corrupt uh, indirectly ya ce kudi yake karba yake da wanshin da yake yin daga abuja nan na son ku gane fawo batun shani akida nan yana kasan wannan abin na ya gamu da wannan shanin da aka zo aka hada da game da siyasan na ya gamu da shi ya gamu da shi domin conspiracy na ka duba da ya faru an soma a shek nuwar wannan kubar ce dan kaza ne ba dan kaza ba ne a kubar ba mu son shi ba dan kaza ba ne yana cewa shi kaza ne da shi aka soma da shi aka soma in ka yi process da kyau ka gane bayan ya faɗa haka nan shaki nuran suna mishi wannan cewa ba don kaza ba ba don kaza ba ne da za a zo a yi shafe daga nigeria presidential election an samu wasu kungiya waɗanda suka zo suka yi wato siyasa suka ce surance da Allah da girma Allah kaman wato a president Buhari bai taba sata ba Buhari bai taba kaza ba kaza kaza kaza kaza suka ce shi ne ya cancance ya zama president shi ne mutumin kirki shi ne kaza suka faɗi magaganu da dama in solid support of him shi aka samu kuma shek nuwa kuma yana pinpoint kaman the same government na ya kamata ya kiyaye rayukan talakawa nan kagan shi kuma all this while aka ce wai mutumin izala ne shi suka ce ah, ba shi cikinsu gaskiya ya yi kamar ya yi kaman ba shi ciki domin ka duba lokacin nan maganar da aka za ka yi batun buharin kaza aka ji aka ce ka yan ijala sun stand solid da wannan position nan shi kuma yana fitowa direct ya zo ce batun talakawa ne a yi kaza a yi kaza a yi kaza nan kagan kaman wato tunaninsu ma ba shi wuri daya domin bai shiga karkashi wannan maganan nan ba bai shiga ba to nan kagan kaman wurin nan da kanshi akwai magana wurin nan wurin nan aka fara cewa kaman ba dan izala bano jama'a ba dan izala bano domin wannan lokacin duka maganan shi da yake yin batun talaka ayi talaka adalci gwamnati ta duba yadda za ta kiyaye rayukan talakawa da sauransu gashi kuma an ce mu kamar gwamnati nan da ake faɗi wannan wai babban waliyi ne president nan shi bai taba sata kudi kasa ba bai taba kaza ba kaza kaza ne shi kuma ka zo hey security a ma talakawan adalci nan kun kaman addini da siyasa ya gamu wuri daya ya gamu wuri daya sai ka zo kuma ka kawo batu ina faith kuka dibiya me yasa sheikh nura da wasu manyan maluma suke zama wuri daya da su da christians da kuma jews da sauransu suna shawara na zaman lafiya ko me yasa ina faith abu mai kyau na abin da sheikh nura ke yi babban aiki ne wanda yake yana da kyau shi ka fahimce shi ka sani zaman lafiyan nan inda su sheikh nura khalid ba su yi irin wannan zaman ina faith na da abubuwa ya bata da dama daga najeriya da ya bata domin at least shi yana yaye magana na zaman lafiya wasu mutane da dama su ji su kiyaye sannan kuma fastotin da yake zama da sunan kuma su kuma suna iya su kira mutane su musu magana su ji duka amfanin zaman da ake yi na ina faith kenan amfanin shi kenan shi yasa akwai wasu malumma na nan a cikin nigeria nan an ka kawo su su zo su yi magana mutanen christian ba su girmama su ba su respectin su domin zage-zagen su da cin mutuncin su zalla suke yi get it shi yasa in crisis ya tashi cikin kasa wannan maluma ba su kara kara nan masu kulla mashek nura sharin nan ba ji da su fawo a a a na na na na na na in aka zo national level inda za a kira mutane da kowane side na girmama su su yi magana saboda peace wannan duka empty na kara kara suke yi ba ji da su believe me maybe jiyan da kake na in ya tattara mutanen goshi zan goshi in suka zauna suka yi kare kare suka kabbara sai kana kamar influential ne a a amma sheikh nura ire su na ana ji da su nationally da kuma internationally kaga suna cewa kaman ana ya kira su conference kasan waje ana ya kira su conference wannan ya gwada maka man ana ji da su an san kaman peace making body ne mutanen da yake suna promote peace shi yasa ake ji da su shi yasa in ka gan ana invite su in a faith dialogue saboda ba duban su su yan ta'adda ba ne shi ba don ta'adda ba ne mutum ne mai zaman lafiya mai son zaman lafiya shi yasa ake kiran su ire wannan zaman nawo in haka sa ka cikin in a faith dialogue to kai malamin kayi sake nawo ka isa ka gwada kamar kana da ilimi on paper da kuma na baki kana magana kuma na kwanci hankali ba ka son jini jini manan shi kenan ba kaskaci ba ne sam sam sam sam sam sam sam in ka fahimce wannan abin da kyau za ka yi ma waɗanda suke yin wannan ina faith dialogue na ka musu godiya domin suna promote peace ita sheikh albani wannan bangaren na accusation da kuke yadawa wanda ya ce wai ana zuwa da shek nura khalid ana biyan shi kudi shi yasa suke wannan ina faith nan shek albani bai ba da hujja ba ya faɗi maganan ya tafi darussalam bai ba da hujja ba amma kun ga ya bar stain kan sheikh nura khalid kun doki wannan abin kuna yadawa kuna gan kamar kun samu wani big damage kan sheikh nura khalid ba big damage ba ne albani ba annabi ba ne albani ba mala'ika ba ne sai ta baka doko maganan da ya fadi wanda bai da tabbas sai kana yara ka ce wai evidence ne a'a a akwai wani lokacin da yake yana ya fadi wani magana sai ba da hujja ya ce kaman wani yana wurin da muna zaune wurin tare na taba jin shek albani ya fadi haka nan albani ya ce wani kana wurin nan ni da kai ne da wani kaza kaza kaza misali kun gani wannan wurare ne yana da point ya ba da evidence witnesses kina amma kan cewa ana ba shek nura khalid kudi ya fadi ne empty bai da hujja bai da evidence in yana da shi kuma ne ya tafi da shi darussalam bai bar baya da wannan evidence nan ba to wanda ka doki wannan magana kana yadawa domin ka kwaba ma shek nura khalid bakin jini dauda domin yana in a faith dialogue da tsakanin shi da christian da jews ka fail sheik albani shi kuma mabi an yaudare shi ne aka kawo mishi wrong information wrong information je je pronounce yasa wannan maganan ga gaskiya ne sheik albani zaria ya drop ball wuri na domin ya kamata da ya bada evidence hujja ta ce wai ana ba su kudi an kai su wani aka ja ka ba su kudi adadin kudi nawa ne wani rana ne suka tafi ina shaidan da za ka ga gashi nan da zai zo rantsuwa kamar kudin da ake ba su adadi kaza shi yasa suke yi wannan abin nan amma bari in tuna maka kuma fahu an haka kira malami conference kamar sheikh nura khalid dai zo united nations ya zo irin wannan zama na inner faith tsakanin musulmai da christians da jews a hold the dialogue sai da aka ba shi wannan gayyatar sai aka kuma ba shi $10,000 aka ce ya sai plane ticket da kudin da zai bar ma ya shirya trip da zai zo zama wurin wannan ba laifi ba ne fawo wannan ba laifi ba ne kowane mutum aka invite ka wani wuri aka baka wato wato wani allowance da za ka sai plane ticket ka zo wurin nan in kana nisa kamar africa za ka zo america ko za ka europe wannan ba laifi ba ne wannan nau ya kamata ne ba laifi ba ne ke sa wanda kake gan kaman in wani malam ya kami shiri wannan international invitation in ya zo kana gan kama an an ce karbi kudi mota ka dawo ka zo wurin shikenan kana gan kaman wani corrupt person na sign of respect ne sign of respecting ana ana ana respecting ka baya a baka invitation kana nan ba abin da kai ce kana son ka zo ba an ce ta so ka zo za ka bar wato Najeriya ka zuwa America wannan dole ne ba ka ga force za ka tafi wurin ba kuma abin da za ka zo ka yi nan ba wai bakin kofin kama kaya ka zauna ka yi ba a'a daga UN da zuwa yi wannan abin da United Nations ya kamata ka zo wurin nan dole ne a accommodating ka so transportation za su yi maka in ka zo kasar su accommodating ka nothing wrong with it wannan nan perfectly fine babu matsala isa wanda ka gan suna da wani tunani cewa ah, me yasa kake ina faith kai wato mata da miji musulmi musulmi ya aure christian me kake kira wannan ina faith ne shi kuma yi interfaith ne yana zuwa cikin abubuwa daban in addini daya biyu suka hadu cikin wani abu duka faith in je ba ku dama kuka yi abu duka faith ne in kai musulmi ne ka aure christian religiously na faith nan guda guda kenan indirectly je ka je ka define abin da ya shi faith. je ka buga cikin dictionary ka samu ma'anan shi ka gane abin da Sheikh Nura Khalid ke yin na Ubangiji ma yarda da shi domin inda ba ina faith sam sam sam then bai kamata musulmi ya wuri Christian kenan ba bai kamata musulmi ya wuri Jew kenan ba inda babu ina faith domin ina faith shi ya ba da dama nan laws in ina faith nan shi ya ba da dama ke aure tsakanin musulmi da Christian in ka ce ba haka ni kuma <laughs> ina jiranka je ka bude dictionary ka yi karatun wannan da kyau ka fahimta wa'anda suka turo ma kibla fm wannan maganan ga suna ji mai sunan na turo wannan challenge na ce musulmi da ya yawo christian ina faith ne akwai ina faith da ake yin shi na tattaunawa dialogue akwai wanda yake ina faith kun yi aure ina faith marriage musulmi ya yawo christian Uh, musulmi ya aure bayaudi ko bayaudiya ina faith marriage kenan shi yasa wannan kalmar nan yana ba wasu tsoro shi suka ce wani akida ne ba wani akida ba ne <laughs> ba wani akida ba ne shi yasa an kaga wani musulmi malami wanda ke engage in inner faith dialogue to wannan malamin nan yana da very special yana da expensive ana ji da shi ana girmama shi kowane bangare su ne ke su represent musulmai su yi magana kuma ya shiga mai kyau yanzu yanzu yanzu nan ubangiji ya kiyaye an wani abu ya tashi daga nigerian nan shi shek nura khalid yana cikin wanda zai yi magana wasu bangaren da yake ba musulman su ji ce eh, baban ga mu yarda da shi adili ne amma musulmi ne ra'adini su ba daya ba ne haka kuma wa'annan pastors da suke zama cikin inner faith su yi tattauna wannan cikin su kuma za su yi magana wasu musulman kuma su ji da shi su ce gaskiya ba musulmi ba ne amma sun san shi da kamanta adalci adili ne inner faith dialogue shi ke haifar da irin wannan fahimta mai kyau wanda yake yana preserve peace cikin kasa yana preserve peace shi yasa kakai kuskure ka je ka ce wai ka kawo wani guntun audio na sheikh uh, uh, albani uh, wanda ke zaria wai ya ce uh, interfaith na bai da kyau shi sa kana kai albani ba mala'ika ne ba ba nabi bane wannan bangaren ga ya kuskure gurgun fahimta interfaith abu mai kyau ne sosai da kowane kasa inda akwai addinai daban-daban musulmi da christian da jews suna ni irin wannan badisin nan suna bukata kuma duk kasan da yake an samu ina faith body ya yi karfi duka zaman na suna zaman lafiya je ka yi lissafi ka je ghana misali wannan abin yana da karfi daga ghana sosai za ka gan kaman shugaban musulmai na kasar ghana a sheikh imam dr uh, osman nusha rubutu yana zama da shida da manya-manyan fastoti da sauran addinai su zauna a yi tattaunawa abin da zai kawo zaman lafiyan cikin kasan ghana tsakanin musulmai da sauran addinan ana yi shi yasa ka duba ghana gari ne da yake zaman lafiyan kasar ghana tana gaban zaman lafiya na najeriya nisa me yasa domin in aka yi irin wanga effort da su sheikh nura khalid suke yi sha a yi kokari ana so a kwara musu kashi a ce wani irin faith da suke yin na wani akida ne wani conspiracy theory ana so a damaging su da shi bai da kyau bai da kyau kokarin da suke so su yi nan wani abu ne da yake ya taimaka ma Najeriya an ka ce ina faith dialogue ba za ka zo ka zauna kai da christian ko jew kuna bautan ah, ka yi bautan christian shi ne bautan naka ba ba abin da ake yi kenan ba kariya ne muna gaya muku gaskiya kibla fm ku ta ji fa ku ba bari ana yaudaran ku da wani wani aka na da an fari magana je kai bincike kai da kanka kai auna maganan nan ka gane wane ne wa sheikh nura khalid babban waliyi ne da yake yana aikin waliyai abin da yake yi na ina faith na ya ci gaba inda zai zama da shi da christian da jews su yi ta tattaunawa in shawarin da ya kamata su yi yana preserve peace zaman lafiya cikin najeriya su ta yi yana da kyau kai da kama ka ce bai da kyau ka kawo aya ka kawo hadisi babu babu babu na san ma ba ku kawo wuce sa na dai na dai na wahalar da kaina ne ba aya ba hadisin da ya ce bai dace ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da abokan na Yahudawa da Christians in wanda ka ce ba haka bane ka zo ka zo zo ka zo ka ce ba haka bane yana da na wanda yake suna zaune peacefully amma Yahudawa ne daga Madina tarihi ya nuna haka ne kana tsammani kamar wannan zumunci da ke tsakanin su nan ba ina faith kenan ba kana tsammani in suka zauna da su yi magana ba su yi magana game da yanda wato eh, eh, mutanen shi shi bayaudin in ya tafi zai yi musu bayani su kara fahimtar matsayin manzan Allah da abin da yake da shi na vision for mutanen madina matsayin shi na shugaba dole ne cikin tattaunawan manzo Allah ya mishi magana wannan wato bambancin musulunci da yahudancin nan da suka zo suka yadda su ta tattaunawa ma wannan ma ya sa ba yahudin nan ya tafi da magana da zai gama wasu ci mutanen shi su kara gane kamar zana sallallahu nan yana da good vision mm, peaceful man ne ba shakka wasu yahudawan sun yadda haka nan sun gane inda ba iri wannan mu'amala ko iri wannan tattaunawa tsakanin mutane an samu wannan fahimta wai ba sheikh albani eh, ta ina kan very intelligent eh, malami ne amma kan maganar sheikh nuran da yi ya drop ball sosai wani abu ne da yake sometimes mutum kaka bari differences ka da wani ya je as far as kana tura mai shi accusation da yake ba shi bane ka zo ka bar wannan accusation na wata rana ana ma mai shi wannan duba da shi it's not good wai akwai wani babban pastor daga Nigeria uh, wani abu ne ko aiki or whatever in ji Sheikh Albani wai wannan babban pastor ne da yake makiyin musulunci <laughs> amma suna zo su zauna da shi wai babban fasdan muke yi musulunci to wannan magana kuma an mutum in bai so musulunci ba ba dalili ba ne shi bai so musulunci ka ce wai kada shi baka ku zauna ku ha ku hold a dialogue ba ba dalili ba ba hujja ba ne kowa san wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka je shani wato hudaibiya da sauransu za a je yi wannan tattaunawa shawarar trudin nan a san yadda za a preserve peace tsakanin mutanen makka da madina musulman za yadda za a preserve peace yadda za a draft abin da yake both sides za a samu wani blueprint da za a yi zaman da shi a fahimce juna wannan lokacin nan mutane da manzan laje zauna da su daga hudabiyan nan masoyan musulunci ne ko makiyan musulunci ne makiyan musulmai ne ba su so musulunci ba su so manzo Allah bai zauna da shi da wannan mutane domin su draft wani wato a blueprint da za su za su yi tafiya da shi su gyara rabu wannan conflict ba ayayi sai za wannan ba hujja ba no ba hujja ba ne in ana neman zaman lafiya wani na nan bai son ka baka son shi amma kuka zauna da table in kuna son ku hold a discussion yadda za ku wato ku warware wani tension ko wani matsala musulunci bai hana ba yana encourage yana da kyau shi yasa manzo Allah ya je da biya ya je ya zauna da wannan makiyan musulman nan yasa wannan magana cewa shi wannan pastor wannan pastor da su Sheikh Nura Khalid suke zama da su suke tattauna da su ka hada su da manyan manyan kafiran Makka su abuja asu Abuja su su munin su yafi wannan din nan munin su yafi wannan pastor din nan wannan addinin mu ma ga mu na kana domin su abuja linga masu bautan gumaka ne turu ne amma manzo Allah yana yana yi tattauna da su ina faith addini yake kawo tattaunawa tsakanin manzo Allah da wannan kafiran makan nan ba wasu na tattaunawa ne su yi magana zancen kwallo su yi a'a batun security ne abinda za a yi yanda skara samu conflict manzo Allah shi yake tattaunawa da su su yi magana eh mu musulmai ga abinda muke so ku kuma wato wanda ba musulman mutanen makan kafiran ga abinda kuke so manza na aje musu condition su ma su aje ma manza abin da suke demand a work wannan blueprint na aka aka yi daga hudaibiya ya avoid major conflict tarihi kenan amma ba musulmai ba manza Allah ya zauna da su ba makiyan shi ne ce ta wani magana cewa kaman wani malami shi ya ka zo aka zauna a ta wanda suke zama da su ma a wani pastor bai so musulmai bai so musulunci amma suna zama da shi a ga da biya nan na gaya maka nan kebra ifa muna gaya muku gaskiya ne mu bude hankalinka mu tura maka maganan gaskiya cikin ka je ka kwanta kan lafiri mai taushi ka process ka gane kamar muna fito da magana ne black and white yadda magana yake sheikh nura khalid bawan Allah ne da yake yana son zaman lafiya yana son talakawa wanne ina faith da yake zuwa yake yi ya zauna da sauran shugabanni sauran addinai su yi magana yadda za a samu zaman lafiya tsakanin musulmai da wato christians da jews da sauransu abu ne mai kyau musulunci ya yarda da shi musulunci ya yarda da shi shi yasa aka yi da biya inda ba zama tsakanin wanda ba musulmi ba da musulmi a yi tattaunawa domin a samu wani blueprint a yi zama da shi a avoid conflict a san da za resolve conflict da ba yi da biya ba da ba yi ba wannan maganan ga fuhari umar da ya fadi ba wanda zai zo ja da shi kan wannan magana dusi ne mai karfi babu wanda zai yi sai su tashi su ce wai eh ai ba malami bane fuadin ba malami bane abin da na fadin gawa zai karyata babu wanda suke sauraro duka sun san kamar ba iya a ta wannan magana fact ne amma in baka study tarihi in baka bincike tarihi in baka research sai ka samu wani dokon guntun audio yana so fitine ya sa maka wani zafi-zafi kiyayya da bakan bakin jinin wani shek albani ni gaskiya wannan staining da ya kwaba ma Sheikh Nura Khalid har yau ga wasu suke ma Sheikh Nura Khalid wannan duba suke zarge shi da wannan accusation nan Sheikh uh, wato Albani Allah ya fi mishi ba good approach ba ne hita wanda ka doki wannan magana kana gan kaman za ka yi yawo da shi ka ba ta Sheikh Nura Khalid da shi shame on you Sheikh Albani muna mishi addu'a Allah ya fi mishi kai yanzu ka za ka yi wannan kuskure da Sheikh Albani ya yi wannan accusation nan kaga ya ka tabbas kaga ya kawo wani hujja ko da ya bai kawo ba da shi za ka yi takama kana yawo shi yasa na ce maka kaman Sheikh Albani ba ba annabi bane ba mala'ika bane ka gani shi yasa in ya kuskure ya kuskure ne Sheikh Nura Khalid wato abin da yake yi na ina faith yana da kyau amma yadda wasu suke samun mutane ne sai su ce maka wata sabuwa akida ne wata sabuwa akida ana kiranta ina faith ba wani akida ba ne karya ne wannan magana in a faith dialogue shine a zo a zauna shugabannin musulmai da shugabannin christians su zo su zauna matsalan da suke fuskanta su ni shawara ya za su samu zaman lafiya tsakanin su mai wanga ke bukata mai wanga ke bukata ya za a yi a samu bakin zaren kowane bangare samu zaman lafiya kara su da jinin juna shine in a faith dialogue shi aka ja kai daga urabiya don da za a ja jini jini ne amma manzo Allah ya zauna da kafurai na shi yasa kaga inda Sheikh Albani ya ce wai wai wani pastor da bai so musulmai bai so musulunci a ah, Sheikh Nura yana zama da shi suna tattaunawa abba ba wani wani masala bane ba wani masala ba manzo Allah ya yi shi da manya-manyan kafurai maka kattattun kafurai daga Hudabiya sun wannan zaman nan wanda yake su sun so su kashe manzan Allah ne turaka suka so su yi amma manzo Allah ya zauna da su suka suka draw wato wannan agreement na hudaybiya kuma wannan agreement na hudaybiyan nan agreement ne na peace and security je ka karanta ba agreement ne kaman uh, wato mutane kaza su yi bautan kaza a peace and security na zaman lafiya yadda za a yi yake yake da zu da jinin nan a, a, a conflict ya so a samu wani agreement alkawalin da za a yi a zaman lafiyan shi ne biyan nan shi ne yau eh, na karanta biyan nan ne kuma na karanta shi yasa ni na ga muku in ya zo wurin wani batun tarihi tarihin nan malumman gado ba san tarihi ba ba su san tarihi ba abin da yasa nike ga muku ba san tarihi ba tarihin nan da yawan nan ma ba ce alkurani yake ba shi kan wani malami ya zo maka karya kamar kai baka hafizin alkurani ba ne shi yasa baka san tarihi ba ba gaskiya ne tarihi yana nan littattafan tarihi suna nan kowane ya karanta wani ka gane gaskiya amma kai za ka ta ba ka samun lokaci ka je ka yi binciken tarihi naka ne kawai malam kaza ya faɗi yasa ka ta yawo da shi kana fitina wani malami daban malam ka malam da ya fadi na ba masu yi ne ya kuskure ya kuskure shi yasa sheikh albani ubangiji ya yafe mishi eh, ya yafe mishi kuma sheikh nura khalid shi kuma ya yafe mishi domin kagan duk wanda ya doki wannan magana yana yadawa yana bata ma sheikh nura khalid suna da shi ko na mishi wani mummunan kallo kagan za a ce ga abin da suke nuna wa su kawo wannan accusation audio da albani zariyan yayi sai su kafa hujja da shi alhali albani da ya faɗi maganar nan bai da tabbas evidence da ya bai bari ba ko hujja kwayar da ya bai bari ba to kai mai ba ka tunani kaman kuskuren da ya ka kuma za ka yi kila inda albani na da rai yanzu ne da ya ya nemi gafara wannan kuskuren nan to kai za ka karfafa kanka ka ci gaba kana wannan kuskure nan kai tunani da kyau abin nan shi da kanshi yana da rai an ka ce na tabbasin ka ba shi wurin bai shi da ba zai ce ya fahimi shi ne to kai da kake da rai yanzu kake son kai wannan mistake yanzu kake son kai wannan mistake in Allah ya tambaye ka na tabbasin ka hujjan ka zaka ce ma Allah kaman albani ya fadi aka ga wannan ba hujja bane ka sha bulala <laughs> in ka ci albani ya fari shine hujjanka ubangiji ina bari malaku su maka bulala za ka ce kaman albanin da ya fadi yadda ya kamata ka yi ne albanin da ya fadi bai bada hujja bai bada tabbas ba sai kai kai gudun wani abin kaka je kana nanatawa bai da hujja bai da evidence ni da gaskiya mun ji maganan nan bai da evidence ko dai bai bari ba akwai lokacin da kamar da na ga muku je ke magana sai ya ba da evidence sai ga ya ba da evidence ya ce kaza kaza rana kaza da ni da wani da wani muke wurin nan amma wangan ga ya fadi magana nan dini albani ya fadi dini ce sa mu muna rokanka na huke solar mon kibla fm dun lokacin da ko baka son batu wani malami kaka yi sauri mishi kage da shari ka je ka kwaso wani magana kawai wanda ba hujja ba dalili kana masawa kana masawa a da yanzu cikin masawan kun je kun kawo wani audio clip da yake wanda ya faɗi magana da kanshi ma bai da hujja bai ba da hujja ko da ya ba sai ka ce wai evidence ka kenan zuka yi kawai suna na Fuad Umar eh nan ke ba FM mun faɗi mu gaskiya gaskiyan nan komin dace shi je mun faɗi muku mu aje shi kuma raw website mu na cable fm shine www.kebla.fm.com ku logon kan wannan website akwai shirye-shirye mu akwai na jiya na shekarun jiya na satin da ya wuce watanni da shekarun da suka wuce sheikh dora kale allah kara mishi hankuri sheikh albani zaria allah ya fi mishi wanda suke yada wannan maganan da yake ba tabbas kai a su kuma su kiyaye su san kaman na bincike fawo ana bincike zurfi da kyau sannan a yi magana until the next presentation to stay peaceful na ce muku salam